Thank you. 11 décembre 2023. Il vient d'être 11h à Niamey. Auditrice auditeur des programmes du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Maria Madé avec moi Rekia Arimi. Bonjour Rekia. Prête pour attaquer la semaine, j'espère. En forme, Mariam. Allons seulement. Présentez-nous le programme. Tu le sais déjà, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure et nous commençons avec des flashs d'informations. Puis il y aura la bonne musique nigérienne consommant local, comme on l'a dit. De la rubrique hebdo d'aujourd'hui, nous parlerons justice comme tous les lundis. Nous recevrons Ahmed Idris, connu sous le nom de Ahmed Delta, un jeune artiste nigérien qui nous parlera du métier, surtout des difficultés qui freinent leurs activités dans le contexte actuel du pays. Ce n'est pas fini, il y aura aussi du sport, la chronique Lotti qui informe en humour, c'est avec les femmes du studio Kalangu du Speak English. Yes, I do, j'ai compris. Il y a la, rubrique culture linguistique anglais-français avec Jacqueline Dalton, notre responsable éditoriale à la Fondation Hirondelle. Pour découvrir le mot du jour, restez câblés. L'édition est assurée par Adam Dawaki, Erhila Sumana et à la technique par Mustafa Yuba. Bonjour à tous. Tout de suite, voici le flash d'information présenté par Nafisa de Serfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Akia, bonjour Mariam. Bonjour. bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a accordé hier une série d'interviews en français, en Hausa et en Zerma diffusées sur les ondes de la radio et télévision du Niger RTN. Le général Abdurrahman Chani a exprimé sa reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité du pays, les populations civiles et les pays amis pour leur soutien à la transition. Il a déclaré, je cite, Nous avons pris un engagement auprès du peuple nigérien pour conduire le pays à bon port. Notre souhait est qu'à la fin de la transition, les Nigériens soient satisfaits de notre engagement. Fin de citation. Les sanctions économiques et financières, y compris la menace d'une intervention militaire contre le Niger, sont maintenues à l'issue des travaux de la 64e session ordinaire qui s'est tenue hier dimanche à Abuja. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de ne pas lever les sanctions. Toutefois, de nouvelles conditions ont été proposées au gouvernement de la transition pour un éventuel allègement de cet embargo. Il s'agit notamment d'une transition courte selon la CEDEAO pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel ainsi que la libération immédiate et sans condition du président déchu Bazoum Mohamed ainsi que des membres de sa famille et des dignitaires de son régime actuellement détenus. Sidi Mohamed est le nouveau président du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse nigérienne. L'élection s'est déroulée ce week-end à Dosso en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a rappelé les attributions dévolues du Conseil national de la jeunesse en précisant que la jeunesse, de par son poids démographique, est le moteur du progrès et de l'innovation. Elle incarne l'énergie créative qui peut transformer les défis en opportunités. C'est la fin de ce flash d'information. Merci. Merci, À demain, Inch'Allah. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'en savoir un peu plus sur notre invité du jour. Et comme annoncé en début de mission, nous sommes en compagnie de Ahmed Delta, un jeune artiste nigérien. Il nous parle surtout des difficultés qui freinent leurs activités dans le contexte actuel du pays. Bonjour, Ahmed. Bonjour, Mais avant d'entamer nos échanges, Ahmed, euh, euh, nous allons écouter l'un de ce morceau. Pour commencer, écoutons Wassan Wassan de notre invité. a gan makalla an san da zaren na kalar yadin ne da wasan wasa mun shuka irin soya ya isa girba a gan an san da zaren kika zama masu dafawa cikin tsari na kudiri na zaman miyo dorewa ke ce fitila ta sanadin kido ya kai shudewa ni ba ni da zance sai labarin ki nake yadawa ni dai nai dace da rabo na samu irin shukawa tushen zuri'a ta ajiyar kya nake boye ta kalar yadin ne tunanin rayuwar suke burin inganta Burnin <laughs> ce raina kin so sami ne kyakkyawar yarinya ce zai furta miki kan kauna baya karaya tsantsar soyayya ce zan maka hakkin so ba na tawaya kin yarje mini kin nuna mini kin amsan da farar aniya ko dai laifi sassauta ke zan ririta soyayya ce zare da abawa araba su kama da shirin yaki ne akan kishin ki zuciya ta tana yi min jan kunne so in yi sauri zai kai me bar mu a ce jefa ne da wasan wasa so ya kafa za a kira mu mutane yau nisa tafiyar ta zarta ce ta ta Après cette cible mélodie, c'est le moment pour nous d'entamer la première partie de notre entretien du jour. Mais en attendant, Ahmed Del Kazakou bayani miye wasan Ok, assalamu alaikum. A takaice wasan wasa abu ne wanda kamar ka fara shi a hankali wanda baka tunanin zai girma mhm. sai kuma ka ga ya zama wani abin da kai baka yi tunani ba. So a cikin Hausa shine ake cewa irin wasan wasa kamar abu da wasa da wasa. A mhm. takaice wannan shine. Masha Allah. yanzu muna so mu sani hameda ku ba mu bayanin kan farkon waƙar ku ok me yasa kuka zabi waka ba wata rawa ba ko kuma <laughs> wani wasan kwaikwayo haka uh, mm. to gaskiya abu na farko da yasa na zabi waka akan wani sport ko wani abu da ya shafi harkar art mm-hmm. shine ni mutum ne wanda na sha'awar in isar da sako mm-hmm. wanda al'umma za su amfana da shi Eh, wala wanda ya shafi kwanciyar hankali wala kuma abin yake taba al'umma wanda wasu ba sa gani wanda wani ko kai magana ma ba za a ji ba wani wanda ma kuɗin ka ba zai iya maka magance maka wannan matsalar ba amma mhm. da magana a waka sai ka isa da wannan sakon insha Allah mhm. so wannan yana da daga cikin dalilan da yasa na zabi na yi waka akan wasu abubuwa mm. kun ma da kwarin ta waka yau shekara ta goma sha hudu na waka yanzu ku gaya mun me ta ku da sauran mawakan mu na nan kasar Niger eh to abin da ya bambanta mu da mawakanmu na Nijar bai wuce al'ada ba al'adun Nijar daban irin harkar waka ritim na Nijar daban ritim na nigeria daban amma duka mawaka ne kuma da akwai professional mawaka a Nijar haka akwai professional mawaka a nigeria mhm, mhm. wannan shine Ahmed Delta mawaki ne dan kasar Nijar ne zan ce da yake waka a kasar eh, Nigeria yake wakar Hausa to Ahmed me kuke jiro ga wakokin 'yan kasar Nijar kamar aka ce jiro kamar ya hausa kamar wani irin canji kuke so su yi wani bi sai ku ga waka ku da tasu ba ɗaya ba ne ba mm, haka ne to kamar yadda ne magana tun a baya na ce kamar ritim dinmu mhm. da na da na da eh, ba zai zama ɗaya ba mhm. so shi yasa bai zama lallai waƙoƙin su zama iri ɗaya ba mhm. irin yadda ritim din waƙoƙin Najeriya suke yadda waƙoƙin ritim din nijar suke daban in kika ɗauko akwai mawaƙa manya misali irin Sa'adu Bori wanda sun shahara Allah ji rai mhm. da sauransu in kika ji waƙoƙin sake ji waƙoƙi ne wanda sun shafi ma kusan irin waƙoƙin mali mali haka mhm. irin su ummu sangare da mhm. sauransu su kin gari ne ya bambanta haka su mu kuma Najeriya in kika dauko irin su Abubakar Sani su Sari Sidi Sharifai su Nura Inuwa da sauransu zuwa kanmu kin ga dole za a samu akwai bambanci da abubuwa da dama bisa ga haka insha Allah to ko ne irin ci gaba kuke so ga waƙoƙin 'yan ƙasar Nijar eh to ci gaban da nake so gaskiya shine yadda aka, aka samu a ce a da a baya mhm. akwai mawakan da sun shahara misali ka ɗauka ni zan iya ce masu adubori na sani misali shi kadai misali shi zan iya ce masu na soga din nan eh. zan iya ce masu na sani su ne suka fi shahara ma misali mhm. a Najeriya da sauran irin kasashen da suka san mawakan Niger mhm, amma dai ban sani ba na da ban san na da ba na can bayan amma na yanzu ne nake magana so ina so gaskiya a ce an samu mawaka wanda ma sun fi su shahara ko ba haka ba mhm. kuma ɗaukar sana'ar da muhimmanci da dagewa kan abin da jajircewa shi zai bada wannan damar insha Allah mhm, mhm. wani irin matsaloli ne ko fuskanta da su cikin wannan aikin da kuke na artist irin matsalolin da na fuskanta mm. eh to gaskiya dukkanin abin da kake a rayuwa dole akwai kalubale akwai abin da zaka fuskanta daga lokacin da ka fara har zuwa lokacin da ka girma a lokacin da ka fara kalubalen da kake fuskanta na farko shine kana samun matsalar sponsor wanda zai sama kuɗi ka je ka wasu abubuwa wani lokaci sai ka je ka yi aikin ƙarfi za ka samu ka je ka biya kuɗi ka yi harkar waka so kuma daga lokacin da ka samu shahara shi kuma kalubalen da kake fuskanta shine na jama'a akwai wani irin mutanen da za su ma magana yau misali ka kaddara whatsapp da ya zama ruwan dare yanzu mhm. wani zai ce ma salam mutane ɗari za su iya maka sallama sai ya zama baka gana shi ba sai ya zo ta zagin ka ashe wani haka yake mhm. wanda ba daidai ba ne wani haka yake wani haka bai zai duba cewa iya eh, akwai mutane ire-irenka wanda sun fi ɗaruruwa wanda suna jira duba mesajin su mhm. da sauransu ko ko ba haka ba mhm. so kalubalen gaskiya yana da yawa cikin wannan yanayin da muke na kasar Nijar ah, na canjin yanayi eh, kun samu wani kamar sauyi a cikin ku na waka duk da yake ma Najeriya kuke da zama na'am haka ne an samu kwarai da gaske sauyin da aka samu shine ah, dama da Nijar da Najeriya take da alaka ta tun kakannin kakanni ma mhm. akwai zumunci akwai yare akwai kabilu wanda suna da alaka da juna so a baya lokacin da ake cikin zaman lafiya akan fice kinmu yawanci aure haka da wasu abubuwa ka zo ka gana da yan uwanka ma a yi zumunci ka samu alkhairin da baka yi tunani ba so wannan problem din da aka dan samu sai zama ya dakile wannan abubuwa dan ni kai na ya faru kwanaki akwai bikin da lokacin za a kira ni dab da ana shirin wannan abin da zai faru sai Allah ya sa aka dakatar da bikin aka abin bai zo ya yiwu ba daga ba so kin ga duk wannan abu ne wanda misali ba daidai ba ne ya kamata a ce mun samu fahimtar juna an samu kwanciyar hankali da natsuwa da gyara tsakanin tsakaninmu na musamman ma arewacin najeriya ko ba haka ba da tsakaninmu da da na Nijar to ire-iren wannan taka birkin ɗazuka ce hmm. ka so ka zo ka yi waka a cikin wani biki ga wani wane ne to wani irin hanya ne kuke bi don saboda gyara wannan harkar idan sun irin wannan hanya ta farko misali kamar wannan zuwan da muka yi wallahi duk artist da kika gani ya zo daga najeriya wannan program din da muka yi sai waje ba wanda aka ba dala mu mun zo ne saboda me mu gyara wannan alakar mhm. abinda ake makallan misali musamman ma mu yan arewacin Najeriya da yake kowane lokaci zaka shigo Nijar kana da kasuwanci dan Nijar zai shiga dan Maradi zai shiga mhm. Kano zai saya da sauransu an dakile wannan abubuwa saboda me duk wayannan problem din so shigo wannan da muka yanzu aka zo aka wayar da kan mutane gaba da cewa eh abin da mutane suke kallo a nesa mhm. ba shi bane ba gaskiya bane mu tsakaninmu da Nijar da Najeriya yan uwa ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya abokan juna kuma wanda tun kakannin kakanni dai tun baya wannan kowa ya san wannan insha Allah mhm. so mun zo mu kyautata wannan alaka ne ba don komai ba saboda zumunci ya zama eh ya dore kuma har abada muna kan haka insha Allah kuma ba za mu dakatar ba to masha Allah Ahmed za mu dawo gare ku insha Allah amma kamar mu ci gaba za mu saurari waƙaƙu da ake cewa shagwab shagwababbiya okay, zaki <laughs> to Zan maka farfari, farfari da idanuna. Kin sa ji jiri a cikin kaina. Soya sa marmari, marmara a kafafuna. Zuma sa ga gargari, gari na kashe kudade na. na, ta, shagwa na, ta, shagwababbiya ta shagwababbina shagwababbiya ta Ziga kike ke dai A gaskiya nake ni dai Ga zuciya rike min dai Nisan ka ni na wakan mu Daure kawai mu sharo mu aikin hali na nemo shagwababbina shagwababbiyata kwayar cikin idanuna ke kike kallo abakar kadija haushi na idan na kallo kin ɗabbakar da karkona ba mun balo zama ɗaya da kai kamar gauta ne kamar yalo mai kyan hali mace mai kyawan hali eh mai asali kuma ka adali idan ki da kyalkyali in kin sa tozali eh, zan faɗawa sur le studio avec notre invité Ahmed Idris Ad Ahmed Delta. Ahmed, eh, yawancin mutane game da wannan canjin yanayin da muka samu sun bar abubuwan da suke yi sun koma wasu abubuwa. Mm. To, kai menene niyyarka kaman idan aka ce hakan ta samu don saboda ka karfafa musu gwiwa? yawanci harkokin kasuwanci da suke yi mm, mm. sai kaga ka bari ka shiga wani abubuwa eh. watakila saboda wannan yanayin eh. ya sa an dakile ma hanyar ka eh, nan sai ka canza yanayi to wani irin karfin guya ne zaka iya kawo ma irin irin wa'annan mutanen tunda ka ce ɗazu waye kai kuka zo ku yi ma al'umma mm. so ah, abin da zan ba su karfin gwiwa anan shine na farko duk abin da kake yi ya zama dama an ce ana so aga ka zama jajirtacce mm-hmm. so a matsayinka na dan adam bai kamata ma wani abu ya karya ma zuciya ba akan duk wani abu da kake mhm. duk abin da kaga yau kana yin shida kana samun nasara ya zama ka dawo baka samun nasara akai ko wani alkhairi akai mhm. ka ci gaba da yin shi kar ka damu ba wannan abin ya kamata ka bari ba maybe wani salo zaka sauya a cikin mhm. wannan abin sai ka samu wata mafitar daban da baka tunani so karfin gwiwa anan shine wayanda Allah ya sa suka samu sauyin yanayi akan wannan abu su yi haƙuri kuma in Allah ya da komai lokaci ne mhm. kuma insha Allah muna fatan Allah zai wanzar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankalin da kowa zai zama daidai a cikin kasar Nijar ma da Najeriya da dukkanin daukacin fadin kasar Afirka insha Allah da duniya mhm, mhm. wannan shine Ahmed wani irin kira ne zaka yi zuwa ga matasa kamar irin wa'annan matasan dai hmm. shin zaka iya ce musu su zo su shiga harkar waka haka <laughs> eh to harkar waka harka ce wacce ni na sani kuma kamar da na yi bayani harka ce wacce tana fuskanci da kalubale da yawa mhm. da dama wanda in ka fara ta ma in baka da karfin zuciya bai zama lallai ka kai wani matakin ba akai kana yi mhm. saboda daga lokacin da aka ce zaka je kai zaka je kai struggling ka nemo abu da kanka ka zo ka samu wata harka daban wadda baka tunanin a wannan shekarun zaka iya samun riba sai wani lokacin da Allah ya kaddara maka mhm. tunda harka ce ta kila wakala zai iya yiwa ka daukaka zai iya kawai Allah dai ya sa abincin kai na wani gurin kai baka sani baka ta wahala a guri da da sauransu so kiran da zan yi ga mutanen da ke so masu shiga wannan harkar harka ce mai kyau harkar music harka ce wacce akwai dukiya mai tarin yawa da mutane ba sa tunani a ciki musamman 'yan eh, kasuwanmu da suke kasuwanci in sun ga eh, me ake cewa da za su iya wallahi wallahi da ɗan kasuwa zai iya ya zo ya zuba kuɗin shi harkar music mm. ya sponsorin wani artist da ake ji yau misali wanda ya taso bai kai karfi ba ya bashi shekara ɗaya shekara biyu ai ana yi Mm-hmm. ana zuwa a yi rubutu da komai da lauyayi da waye da waye da waye kana under record level nawa mm-hmm. ni zan yi maka gida zan baka gida da mota da accommodation da komai ka zo a rubuta shekara kaza amma duk wani platform da ake distributing wagoki mm-hmm. naka yana karkashin wannan eh, shi dan kasuwan da ya saka akwai wanda cikin shekara ɗaya ma zai iya mai da ko miliyan ɗari ya sa maka saboda harkar music harka ce wacce inda ake samun kuɗi ma wani ma bai ma sani ba mm, mm-hmm. so yan kasuwan mu gaskiya suna sakaci ni zan iya kira ga wani dan kasuwa ya zuba kuɗin shi harkar music zai samu kuɗi <laughs> to ahmed ba mu bayani ahmed delta mu mun san ahmed namu ne dan nijar ne mm-hmm. to kuma ina suna ahmed delta ya hito <laughs> to masha Allah na kakannin kakanni adarawa ne yantawa ne mm-hmm. hasali ma mamana da babana auren zumunci ne auren gida ne so aiki ya kai mahaifina a Najeriya a can aka haife ni aka haifi yata wacce nake bi mhm. aka haifi dan autan mu uku a cikin wani gari da ake cewa delta state mhm. so a nan na samu suna ahmad delta so da yake lokacin da na shigo masana'antar waka sai nake tunanin wani suna za a kira ni da shi wanda da an fada an gane ni ne mhm. so yanzu har ya zama a kaniyud gaba daya da an ce ahmad delta ni kadai ne mm. so shine dalilin da aka samu wannan sunan kenan amma ahmad dan shekara ahmad ya fara waka na fara waka shekara ta eh, dubu me ake cewa 20 2009 eh, shekara ta 2009 eh, insha mhm. Allah kana da shekara nawa na da kusan shekara goma sha hudu yanzu ko sha biyar ina waka a shekara nawa ka fara hmm. waka kai ok eh to gaskiya <laughs> kana karami <laughs> eh, to wace waka Ahmed ya hiso da yayi na fi son waka ta wacce ake cewa mafarki wadda ke cewa da kallo guda jiki na da rikin sace kalaman yabo idan zanayi su dan ce Ko kuma ɗayan waka tare ne ke so ke cewa ba wanda ya kai mai yin soyayya jura bakar wuya ta makar hatsari take in an fada dole tausaya a gani na dai ahmed dan soyayya ne <laughs> to godiya muke Ahmed za mu dakatar da hirar tamu mu ci gaba da shirin namu Ahmed muna godiya da amsa kiran mu masha Allah na gode sosai Allah ya saka mu amma kamar barka za mu ci gaba insha Allah okay mhm. Maryam Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique hebdo de ce lundi parle de violences basées sur le genre dont une personne peut être victime. Quelles sont les voies de recours Qu'en est-il de l'accès à la justice des personnes victimes de VBG Réponse avec Bintama Manchegou. Chegou, juriste chargé de programme accès à la justice dans un projet dénommé Adelchi. Ces victimes de violences basées sur le genre, est-ce qu'elles ont un accès à la justice euh, D'abord, euh, je veux dire que l'accès à la justice est un droit pour tous c'est un droit reconnu tant par les instruments internationaux que par les instruments nationaux. Chacun a droit à accéder à la justice tant qu'il a des griefs liés à ses droits en tant qu'être humain. C'est dire que quand on est victime de VBG, on ne doit pas attendre. Est-ce qu'il y a des défis pour accéder à la justice il y a vraiment des défis et ces défis sont énormes. C'est surtout ces défis sont liés à la pesanteur sociale. Nous avons des manières de stigmatiser les victimes des VBG dans nos sociétés. Je prends un exemple surtout en cas de viol. La première pensée qui vient, tant dans la tête de la victime que des parents de la victime, c'est vraiment cacher cet acte impudique. Parce que selon eux, c'est un acte impudique et qui peut porter atteinte à l'avenir à cette victime dans la société. C'est pourquoi on a tendance à cacher. Donc ce que nous faisons vraiment pour apporter notre aide, c'est vraiment sensibiliser. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, surtout à l'endroit des victimes, pour leur amener à accepter ce principe et à dénoncer surtout. Et également pour leur montrer les voies d'accès à la justice, les voies de recours pour gagner gain de cause et pour que réparation soit faite par rapport à l'acte qui leur, est, a été posé. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues en cas de violence euh, basée sur le genre sur une personne en justice Oui, la loi euh, qui réprimande les VBG, c'est le code pénal nigérien et le code de procédure pénale. Le code pénal est clair. Le viol, par exemple, est un crime. Euh, et il est réprimandé de 10 à plus de 20 ans d'emprisonnement. Donc, euh, je pense que la loi a prévu vraiment une répression forte pour les cas de, de, violence basée sur le char. quitte à ce que ces victimes dénoncent. C'est vraiment la dénonciation qui est importante. Nous avons ce que nous appelons les cliniques juridiques. Ces cliniques juridiques sont dotées d'un avocat et d'un parajuriste qui sont à l'écoute de tous les clients, des victimes, que ce soit des VBG ou autres. Mais nous faisons vraiment un traitement particulier à ces VBG parce que nous avons une salle d'écoute qui est privée et également nos dossiers que nous prenons sont confidentiels. Comment accéder à ces cliniques juridiques Est-ce que tout le monde euh, peut avoir accès Tout le monde a accès à nos cliniques juridiques. Juste, vous pouvez vous renseigner auprès de, des régions d'intervention et également, nous avons 45 parajuristes qui euh, sont des relais dans nos communes d'intervention. Ils donnent leurs numéros qui constituent comme des numéros verts au cas où la victime a besoin, elle peut directement les contacter pour qu'ils prennent en charge le cas. Dans les tribunaux, est-ce qu'elles ont souvent gain de cause À chaque cas de VBG, qui mérite représentation, nous demandons à un de nos avocats de se constituer sur, sur le dossier. L'obtention d'une décision dépend de la manière dont le cas est défendu. Tant que ce cas est avéré être un cas de violence basé sur le genre, comme je l'avais dit tout à l'heure, la loi réprimande ce genre d'actes. Donc, la victime ne peut que avoir gain de cause. Je me dis, quand il n'y a pas gain de cause, c'est tout simplement parce que le préjudice n'a pas été certainement établi. Mais pour rappel, le 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres ont pris fin hier, ce qui marque la journée des droits humains. Un autre tour en musique avec le son Un matin Niger ou Ayamo. chanson que nous venons d'écouter, ce sont les jeunes filles de Tangidao de Matamai, région de Zander, qui ont chanté cette chanson Ouayemou, sortie dans les années 80. Elle dédie aux mamans du monde. Les paroles émouvantes de cette chanson sont adressées aux mères en guise de remerciement pour leurs sacrifices pour leurs enfants, histoire de dire qu'on ne peut assez remercier une mère. Après, direction Tawa pour le reportage régional. Dagarka est un village près de Birninkoni où la majorité de la population est animiste. Suivez l'histoire de ce village avec le chef du village, Chebou Abdelkarim. Il est au micro de Asman Moussa Arzika. Agarkata d'Agarka taya nan kwan wajen gidan samariya nan har yanzu gidan nan na gado sha nan nan matsahin ne na da nan sun kai zama in sarki zahe bariki sai an aiko dogari a ce matsayi shi shiga cikin gida ga sarki nan ta ya zahe bariki a haɗa ma matsayi sai shi shiga cikin gida in sarki ya huce a ce mai shi hito sarki ya huce in ya hito da bariki da kwanne hanya guda ta biyu na ka ci guda gabas guda da nan yamma in ya taho kuma za shi gida a aiko dogari har yau in shi na to an a cikin gida a ci gashe hito shi nan tahi to an ka ga haka bai sai an ka ce annan nan na da sai an ka ce a dibi wani wuri a ƙauyen ta ga gida shi na nan na da dagar kan gida sai an ka komo nan yamma ga kwanni an ka to an ka dibi wuri sai da an kai al'adar da aka yi an ka dibi wuri sai an ka ce to na a taho an kai mai ɗaki guda sai an kai mai garka da an kai ɗaki guda sai an kai shamgi na an kai darni sai an kai garka guda sai an ka ce to waccan da ɗa garka hayo ita ta annan da ɗa garka ka ji muharin ko na. me yasa shi sarki ba su haɗuwa wuri guda da matsahin to can da tun kakin nan kakin nan wayan saboda ba a ido hudu da sarki da matsahi ba a son su a ga wani shiga wani sai dai wani shi ma wani manzo wanga shi ko shi aika ma wani manzo to haka na al'ada ta tun da da da Wattan tana na ruhe take tun da da watan ta wannan al'ada ta to an haɗu ko wani abin da ke faruwa ne in ce ma dunkule take tana nan ruhi dan haka tun da ya kin ma a aihe uwayen uwayen haka na take tahi to kaji muharin tarihin nan raɗi da yana batun cewa idan sun haɗa wa ido daina barin duniya to wadda kacce an ce haka nan na kuma hayo kwa mu kiyaye da al'adar ta ni haka nan shi sarki haka nan duk wanda an kasa sarkin kwan. An yi hakimi kamar alal misali hakimi nawa a wannan wuri da aka koma. To ne a ganin dai ni ni an na zuwa goma sha uku zuwa sha hudu da in takarda na rubuci wanda sun ka komo nan da sama bancin na kwan kaji abin da shi Hakimi mutane ne ke zaben shi ko ko dai akwai wani abu wanda ake yi wanda za a aza hakimi. Wanda a madadina kamar matsayi mutane ba su zaben shi. 'Yan Allah ya ma matsayi cika ba a kausai sai an yi sabo al'ada aka yi aitar kama sai a ce ɗayan an na kwashe ta bakin daji duk wanda ta ɗoka in yaro ta ɗoka da shi aka aiki babu wani ja in ja sai a ce an bi shi runa aka bi a wannan da ka gani ana tarkaman mayu to haka nan na aka yanta awo sai a ce cikin su shi zaɓi wanda zai riƙon garin ga a zamna lahiya da gari shi ƙaru ki zaɓan muna shi cikin mutanen ga to shi na za ta zuwa ta zaɓa sai mai zuciya guda mai iya ta da mutane ita ta san da za ta yi awo in kuma babu shi nan ga garin nan ya yi tahiya gidan shi ta kai sai ta zo gidan shi ta kahi a ce ina mai gidan ga ci ya yi tahiya duk inda yake sai an bi shi wannan garin yana kamar shekara nawa ai dai makwatamcin misalin shi cikin matsayin ga goma sha uku zuwa sha hudu ana ta ma shekara kusan ɗari hudu ba wani ɗan abu da kahon ga gari Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est le moment pour nous de recevoir Soumana Amadou pour la partie sport. Bonjour Soumana. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors euh, nous allons voir les résultats des matchs de la Super League de football qui se poursuit. Effectivement, oui. Plusieurs matchs euh, de la quatrième journée ont été joués cette semaine. Le vendredi 8 décembre, ici à Niamey, la SA Fan a disposé de Renaissance FC 4 buts à 0 AS Police et Liberté FC se sont séparés sur un match nul vierge, 0 but partout. Samedi 9 décembre, Olympique FC et Zumunta se sont aussi séparés sur un nul, 1 but partout, match nul également. À Zender, entre Espoir FC de Zender et Douane de Niamey, 0 à 0. Alors, Soumana, quelle est la suite de la compétition oui, la suite de la compétition, donc il y aura un match demain, mardi 12 décembre à Niamey qui opposera l'USGN, c'est-à-dire euh, l'équipe de la gendarmerie nationale, à la SGNN, l'équipe de la garde nationale. Trois matchs sont prévus pour le mercredi. Ainsi, Liberté FC de Niamey accueille Espoir FC de Zender à Niamey et Sahel Sporting Club affronte Zumunta. Le troisième match euh, se jouera à Dosso entre Tagourou Provincial Club de Dosso et Jeunesse Sportive de Tawa quel est le classement provisoire actuellement La SFAN est en tête avec 12 euh, points, suivi de la S 10 points. Ensuite, Irana Darlit, Douane de Niamey et Renaissance de Niamey ont chacun 7 points. En bas du tableau, l'on retrouve Espoir FC de Zender 1 point et Aquacara Darlit 0 point. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci, Soumana. semaine Partons maintenant, à la rencontre d'un jeune animateur qui s'est fait une renommée sur les réseaux sociaux. Si je t'ai dit affaire à 227, à qui tu penses, a euh, Un certain DJ Mentinga. Eh oui, c'est bien lui. Aminata Boubacar s'est entretenue avec lui. Écoutons. Connu sous le nom de Didier Maitinga, Ibrahim Hamidou est un jeune animateur radio âgé de 37 ans. Il a abandonné ses études en classe de troisième. Aujourd'hui, il est animateur, blogueur et créateur de contenu. Il est très présent et très connu sur les réseaux sociaux à travers sa page au micro de Ibrahim et Affirage 227. Il a plus de 118 000 abonnés sur Facebook et 30 3000 sur TikTok. Après que j'ai quitté l'école, j'ai pas baissé les bras. Je suis quelqu'un qui aime trop apprendre. En tant qu'animateur, en tant que blogueur, en tant que créateur de contenu, je gère tout. L'animation, je pars à la radio. C'est d'une manière volontaire que nous pouvons animer. Dieu merci, je suis un animateur grand public. Quand je monte sur scène, voilà, j'ai travaillé avec euh, des grandes sociétés au Niger. J'ai fait le tour du Niger euh, grâce à l'animation et je gagne ma vie très bien. Voilà, j'arrive à joindre comme tout autre jeune, Ibrahim rencontre aussi des difficultés dans ses activités. Malgré tout, il ne baisse pas les bras, il poursuit sa passion. Les difficultés, ça ne manque pas. Quand on est sur les réseaux sociaux, il y a assez de difficultés. La mentalité du Nigérien, c'est un comme on le dit chez nous. Euh, beaucoup ne comprennent pas. Tu peux publier un truc, voilà, dans le sens d'humour. D'autres vont prendre ça au premier degré. C'est des insultes. Euh, on est déjà OK pour ça, pour encaisser tout. Et je pense que Mosso Mosso, voilà, il y a un changement de mentalité qui est en train de s'installer euh, au Niger. Ali Munkaila est un ami de Didier Maiking il trouve très pertinent les activités qu'entreprend Ibrahim. Moi, je trouve euh, très pertinente les différentes euh, activités qu'il est en train de faire, surtout euh, dans le domaine de la communication. À travers sa page Affirage 227, il anime les réseaux sociaux, apprécie beaucoup ce qu'il fait, les micro-trottoirs et avec des sujets vraiment très très intéressants. Il donne en tout cas du plaisir à beaucoup de jeunes. Beaucoup de personnes arrivent à, le suivre sur sa page et aussi il est tout le temps présent quand il y a des événements culturels. Ibrahim Hamidou, son rêve aujourd'hui, devenir encore plus célèbre. Chers auditeurs, et notre tour en musique avec Auta Muradina. à présent à la rubrique lotti qui met l'accent sur la jalousie excessive des conjoints. Dans un couple, la jalousie excessive d'un des conjoints pourrait conduire à l'irréparable lorsqu'elle n'est pas contrôlée. C'est ce sujet qui est évoqué dans les Lotti d'aujourd'hui et c'est dans une discussion entre Kiarimi et Samira Rouafi. Hey! zai zo ya iske ni cikin gidan ga wa zai yi ma wannan abu ni da nike nan cikin gidan ga tun yana bakin bakin bakin baturen shi makwabciya ina kwana ina jin ki tun cikin dan gidana ni na arziko kina waya ne amma sai nace barin matsuwan gani ko me ke faruwa sai tashin hankali kallon niki gani da Allah ina da muni a'a walla baki da muni ko daya to in ba haka ba kenan na tsuwa ba ki ba mine ne irin wa'in tambayoyi da kike mini wai mijina zai sake aure bayan dukkan bonin da muka ci tare da shi wai zai mini kishiya yanzu da yake da kattan motocin shi da gidajen shi manya-manya da ya gina hmm. ni ko dai ko in dai da raina wannan abun ba ya faru ba haba tsaya mare kwantar da hankalinki ba hau ƙarshen duniya ba ne kun baki bace ta farko da an kai ma kishiya kun baki zaki zama ta ƙarshe ba Ya kamata ki yarda da wannan abun saboda kwanci hankali cikin iyalinki. Musamman saboda iyanki ya kamata ki mai da kanki babba ke ku don mijinki ya samu ya girma daki ita ma wadda za ta zo ta girma daki. Ni har abada. Wallahi na ce miki har duniya ta naɗe. In kuma ya kafa sai ya yi wannan auren zai san da ni wace ce wallahi tana yiwa in yi abin da baki tsammani. subhanallahi bar magana hakan ga mari mu musulmai ne kake mance kuma ki sani Allah ya riga ya kaddara da sai an miki kishiya hoyi miki ita za a yi kenan kawai ki yarda bai kamata ba ki taki wani abu da zai zo ya ja miki wata matsala daga baya hmm. amma wallahi kadi har yanzu baki sani wace ce ba kin ga da farko zan kashe shi in kashe kaina na gani wani auren za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa kuma kina nufin kina son ki kashe mijinki saboda aure wallahi ki hankali da abun da ke hitowa cikin bakin ki mari abin da kike gayi mari ya kazamce kuma za ki samu matsala da hukuma. Hukuma? Kwarai da gaske, saboda dokokin ƙasar Nijar sun ce duk wanda ya kashe wani ana iya kai shi kurkuku sai ya mutu koko a kama shi kwaso ɗaurin rai da rai kuma a yi mai shari'a daidai gwargwadon abin da ya yi in kashe mutum ne ya yi in wani abu ne ya sami shi cikin abinci ya ce mutu ke dai gashi nan dai. Me nake shirin ji? Me kike haɗi min haka? To duk abin da ka yi ma wani in aka kama ka kai ma irin shi za a yi maka kuma za ki bar yaranki su yi rayuwa cikin kunya a ce ku dibo ga suna yaran da uwarsu ta kashe babansu za su tsane ki sai sun mutu abu wanda ya fi tsanani ma za ki bar su a matsayin marayi tun da ke kina kwaso in dai baki sa a kashe kanki ba da ki in ke kashe mijinki kuma ke gani har kike hita mi za su zama dan Allah ki kwantar da hankalinki ki san abin da kike yi <laughs> a matsayina na shugabar mata da ke iko a cikin gidajensu me mutane za su dube ni da shi in na yarda ya yi wannan auren ba wata mace da ke cikin kungiyar nan da za ta girmama ni na shiga uku a ke ku ki duba abubuwa masu kyau cikin wannan halin za ki ɗauke ta ke ga kamar ƙaunake za ku raba ayyuka kin ga za ki huta kuma ki mai da ki bisa yaranki <laughs> in raba mijina da ita kuma in raba kuɗin da yake bani da ita. <laughs> Haba keko, ai dole haka za ta samu tun da ta riga ta taya ki aiki. Ai ya kamata wasu abubuwa su ma da wani jin daɗi da ke ji su ɗan rage tun da kun zama ku biyu, amma ki duba in kika ba ta kulawa komai zai tafi daidai babu wata matsala da za ku samu. Hmm. Kadi wannan abun dariya yake baki dan bai zo gare ki bane in lokacin ya zo gare ki kin san me nike je a raina. Haba dan ke raina ni ɗaya anan to kisan da cewa ni ma biyu gare ni kawai ba mori guda to shi kenan na ɗauki shawarar ki na gode Chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble Jackie Dalton qui nous explique la nuance entre angry et hungry, deux mots en anglais qui peuvent apporter confusion si c'est pas bien prononcé. Hello, I hope you're well. J'espère que vous allez bien. Peut-être vous vous rappelez que la semaine passée, on a parlé des repas. On a parlé du petit déjeuner, qui en anglais se dit breakfast. On a parlé du déjeuner, lunch, et le repas du soir, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Aujourd'hui, on va continuer de parler un petit peu sur ce thème-là, mais en parlant de la sensation d'avoir faim. Comment dire j'ai faim en anglais C'est I'm hungry. Hungry. C'est hungry avec un H au début. Alors attention parce que souvent on peut se tromper entre deux mots qui se ressemblent un petit peu c'est-à-dire hungry et angry. Angry. Angry, ça veut dire fâché. Donc, I am hungry veut dire j'ai faim. I am angry veut dire je suis fâché. Essayez de ne pas confondre les deux. Par contre, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois quand on est, quand on a très très faim, on commence à être frustré et fâché parce qu'on a faim. Et il y a environ cinq ans, un nouveau mot s'est créé en anglais qui combine les mots hungry et angry. Et ce mot là c'est hungry. Donc en fait, c'est un mot qui n'existait pas du tout jusqu'à très récemment, et maintenant c'est dans le, dictionnaire euh, d'Oxford. Et voilà, c'est un mot un peu pour exprimer la sensation quand on a très très faim, et puis aussi on devient fâché parce qu'on a faim, donc hungry. Pour répéter les trois mots-clés qu'on a vus aujourd'hui, on a vu hungry, avoir faim, angry, être fâché, et le nouveau mot Hungry, qui veut dire être fâché parce on a très faim. Alors, un petit quiz pour terminer. Comment dire j'ai faim? I'm hungry. Comment dire je suis fâché? I'm angry. Comment dire je suis fâché parce que j'ai faim? I'm hungry. Hungry. That was today's English word. Eh oui, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. On va faire un tour avec une autre musique. Abenzi Musique Mama Mangoro Ma Mama Mangoro Mama Mama Mama Mama Big S Mama Mama Yari nyame dalar mangoro Da Allah kau mangoro Sabu minggu dabe mangoro Nibani shoko mise mangoro wayo mangoro daɗi mangoro mm, mangoro da itaciya mangoro ini lamido music yaro mai wakanta tana yau na da sabuwar waka mangoro saboda ina so da isharu babban mangoro kwara na lasa kafan giwa mai faso shi yasa na tsani shi mangoro taro na fi son abana waka so na tuna da yarinta a lokacin da muke zuwa sata mangoro ndoki danda mukaora sedeka chimwe ikadiyana fade akaru ndakoreka mundale mulape mutire semutura amakongoro zhiya saka gaba ashuka ichawazhe saborazarovije yari nyama italari mangoro ndaalakawo mangoro zabomengodabiu mangoro nibanishakomise mangoro wayu mangoro ndadi mangoro, mangoro. mangoro da itaciya mangoro wani a gida yake sha wani ko a washe ma yana sha wani da rana yake sha wani ko da dare ma yana sha wani nuna ne yake sha wani ko bai nuna ba yana sha wani na halal yake sha wani ko na haram yana sha muje yarinya mai dalar mangoro da alakawo mangoro zabo min guda biyu mangoro ni ba ni shakku mise mangoro wayo mangoro daɗi mangoro mm, mangoro na itace ya mangoro eh. lamar sai du'a'i zamanin ga ya lalace uh-huh. ba maza ba matan kowa ka gani ta ce na ce dalilin waƙan mangoro wacce da wani su fara cece kuce mai tun da kun gani sun gani tsarin su ne kuce da su na amince lalle gyara kayan ka ba laifi ne shawara ce amma wani gyara kayan in ka lura kawai keta ce ya san ko kai wani ne ko ba da wani ne jin daɗin ka si da mace take na ka tsinke na wani a kiyaye ba rayuwa ba ce in dai mutanen mu ne duya da kai sai sun ga bakin ka mutum bai gadon ka ba amma yayi gadon magana ka in ka biye wa halin su za su kiɗa maka ganga asara domin ko cikin ruwa ka saka ba wasu su sai sun ce ka ta da gora muje yarinya mai dalar mangoro da Allah kawo mangoro zabo min guda biyu mangoro ni ba ni shako mi sai mangoro wayo mangoro daɗi mangoro mm, mangoro na ya mangoro Amito music, teaching to now pick you up. Écoutez le message beaucoup de nos auditeurs. ilo musa a studio kalangu wallahi wallahi noman na wallahi dan wallahi lahi a lona kwarai ni sauraron ta da an zo nan bakin kasuwa filinge bakin kasuwa kasuwa na nan ga sai zero armani na sauraron abin sai kare goma na an rediyo muryar talaka ina sauraron duk gyara ma da ya kamata yi tunda ko wanda aka yi sha nan wani sa'i ana sauraren shi sai a yi kufir shi dai na matsala amma wallahi babu wani gyara da muku wallahi yayi fiye da wata matsala wallahi ya wani nixon gaira Eh, ina gaida tsohona ina gaida tsohuwata ina gaida yan uwa da na arziki da yawa ina gaida su ina gaida fata mu kula gawa zaki nan bakin kasuwa filinge ina musu fatan alheri kowa da kowa ruwan da a cikin ta ina mai fatan alheri gandu ko tulloran lalle siriyo kalango ina sauraron ta kwarai kuma kwarai kuma nika jin daɗi kuma sauraron ta wallahi dan saboda akwai abubuwa waɗanda baka gane ba in kana saurare wallahi kana ji sai ka gane da su kanka na ƙara waya wanda ga sauraron shi ko shi na da duhun kai sannu sannu waɗansu abubuwa baka san su ba sai ka ji su ka gani shi kenan ka ga kanka ya waye kai gani ci gaba na saboda in ka kai ma kana kwatanta mu wani kenan wannan in ya ji abin nan shi ma ke gani kan shi ya waye wallahi akwai mutane waɗanda ne ka so yan gaida insha Allah ina gaida Hiya Hamza ba da bace ina gaida mai garin garinmu mummuni tullorani ina gaida Horiya Zangi, ina gaida Sa'idu Bare, ina dubin gaisuwa da fata alheri Allah ya sa sakon gaisuwa kai gare su laya. Yahaya mai taba. To su so kalangu to dangane shirye-shiryen su dai abin da zamu ce muku dai shi muna sauraron muna ji abubuwa dai abin da ake yi ciki eh muna jin daɗin kuma ana yin su eh saboda abin da baka sani ba sai ka iske ka san shi ka gani ka tambayi wani kuma ka bada amsa kuma ana cewa eh haye eh, haka nan ne kenan ka gani saurari ka haka wallahi ya yi kyau kwarai mun ji daɗin haka nan eh insha Allah farko dai ina gaida zakar mai taba eh ina gaida sama'ilu mai taba insha Allah ina gaida ahlus sunna eh ina gaida su ina gaida zakari ina gaida sa'idu mai taba eh insha Allah ina gaida su ina gaida habibu dan mai gidanmu ina gaida alhaji anas duk ina gaida su waɗanga insha Allah Voilà Mariam, on va faire un autre tour aussi avec une autre musique. C'était le titre Auré de Emma Tanturo et ici prend fin cette émission de ce lundi 11 décembre 2023. Vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et Mariam Adé. L'édition a été assurée par Kante Chamso et Lato Soumana et la technique par Mustafa Ayuba. Bon début de semaine à tous. Bye bye. Excellente journée à vous.